الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد saboda mun lokaci na fata za mu samu damar amsa tambayoyi ba sai mu ci gaba da karatunmu insha Allah kafin mu fara karatu yau ashirin da da biyu kenan ga watan ramadan hijira ta 1429 wanda ya dace da 21 ga watan 8 shekara ta 2008 ta miladiya akwai a hadithi da nake so na karanta mana da yake da alaka da karatunmu na jiya a hadithin da imamu ahmad ya ruwaito na zuwan musulmi musulmin farko da suka hijira zuwa habasha saboda yana da alaka da ayar a faɗin Allah ta'ala ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima saboda akwai abubuwa na ayoyin na shaida na gaskatawar ahalul kitabi ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na so na karanta mana kisar kamar yadda imamul bagawi ya kawo a cikin tafsirinsa kuma imam ahmad ma ya ruwaito kuma suna cikin littafin a ibn ga riwayar kamar yadda ibn isa ya ruwaito a cikin sirarsa yace lamma hajar jafar ibn abi talib radiyallahu anhu wa unasu min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila al-habasha yayin da jafar dan abu talib wan sayyidina ali kuma dan babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin musulmin farko wanda ake masa laƙabi da ja'far tayyar Allah ya dade shi da shi da waɗansu mutane daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da suka hijira zuwa Habasha wastaqarrat bihim ad-dar suka zauna a Habasha wa hajara an sallallahu alaihi wasallam ila al-Madina annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira zuwa Madina wa min amri badrin ma kuma abin da ya faru na yakin badar ya faru aka samu galaba akan mushrikai fajtama'at quraishun fi darin nadwa quraishawa um, quraishu sai suka hadu suka taru a darun nadwa gidan dakin shawararsu wa qalu inna lana fil ladina inda najashi min ashabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa'aran mimman qutila mimman qutila minkum bi badr suka ce to ai muna da wanda za mu huce haushi a kansu mu ɗauki fansa a kansu a kan waɗanda aka kashe mana a yakin badar su ne waɗanda suke habasha daga sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fa ajmi'u malan wa ahduhu ila najashi la'allahu yadfa ilaykum man indahu min qaumikum dan haka ku tara kuɗi ku aika hadiya zuwa ga najashi la'alla zai sallama muku waɗanda suke hannunsa daga cikin mutanen garin ku mutanen makka a sallama su gare ku sai mu ɗauki fansa a kansu wal yantadib li dhalika rajulani min dawi ra'aykum a samu mutum biyu wanda suke wato masu hankali wakilai ambasadoji daga cikinku su tafi su je su kai wannan hadiya zuwa ga najashi fa ba'athu amr ibn al-as wa umar ibn al-walid sai suka tura amr ibn al-as da umar ibn al-walid ma al-hadaya ma al-hadaya al-udam al-udam wa ghayriha al-udam wa sai suka tura da hadiya mai yawa ta fatu irin fata da ake jemewa da sauransu فركب البحر سكا هو تيكو واتي الحبشه سكا ذو حبشه فلما دخل على النجاشي على النجاشي يا عند سكا ذو جن نجاشي سجد له وسلم عليه سكا مس ركوع irin gaisuwar sunkuyo din nan وسلم عليه سكا مس سلم وقال له سكا تشي مسا إن قومنا لك ناصحون شاكرون إن قومنا لك ناصحون شاكرون سكتي متانم قريش كينا سنة مكة نسيها wato masu son alkhairi ne a gare ka kuma suna godiya a gare ka wani salahika muhibbun ko masu soyayya ne ga wato ingancin a kyautata sarauta wato kyautatuwar sarautarka wa innahum ba'athuna ilayka linuhabbiraka ha'ula'i alladhina qadimu alayk sun turo mu domin mu zo mu maka kasheji mu tsoratar da kai ka kiyayi waɗannan da suka zo wajenka li'annahum qawmu rajulin kadhab domin mutanen wani mutum ne makareci خرج فينا يزعم, يزعم أنه رسول أنه رسول الله أنه رسول الله يا فتو أتكم ينا ريا ورتشي واشي من زم الله ولم يتابعه أحد منا إلا السفهاء باب ولون دي بيش أكن حتى سيوا وايد أتكم وإنا وإنا وإنا كنا قد ضيقنا عليهم الأمر من تاكرا مسو وألجأناهم إلى شعب مكثاس سكا جي سكا suka muka tattara su muka kai su wani shi'ib wato shine wani wani kwari shine shi'ib abi talib inda aka je aka kaurace ma annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa bi ardina a cikin kasar a cikin garin la yadkhulu alaihim ahad ba wanda yake shiga wajen su wala yakhruj minhum ahad ba wanda yake fitowa daga nan wajen qad qatalahum al-ju'u wal atash yunwa da kishirwa sun kai yunwa da kishirwa ta kashe su falamma ishtadda alaihim al-amr yayin da al'amarin su ya tsananta ba aka ilaika ibnu ammihi da alayka dinaka wa mulkika wa ra'iyatak yayin da al'amarin sa ya tsananta yayin da al'amari ya tsananta a gare su sai ya turo dan ammin sa dan babban sa ya turo shi ya turo shi garinka domin ya bata maka addininka ya bata maka mulkinka ya bata maka mabiyanka fahdharhum da ka kiyaye su wadfahum ilaina ka danka su a hannun mu linakfikahum domin mu ishe domin wato mu ishe maka al'amarin su wa qala suka ce wa ayatu dalik ayar wannan cewa ba mutanen kirki bane annahum idza dakhalu alayka la yasjuduna lak in suka shigo ka ba za su yi maka sujada ba wala yuhayyunaka bitahiyyati allati yuhayyika biha an-nas ba za su yi maka gaisuwa irin gaisuwar da mutane suke maka gaisuwa ba wato gaisuwar da mutane suke maka gaisuwa a matsayin ka kai sarki mai sarauta raghabatan an dinika wa sunnatik saboda ba sa son addininka ba sa son sirarka qal fada'ahum an-najashi sai najashi ya kira su falamma habaru da suka shigo saha ja'far bil bab a sai ja'far sai yayi magana da karfi da murya mai karfi yasta'dinu alayka hizbullah rundunar Allah na neman na neman izinin shigowa wajenka fa qala an-najashi sai najashi ya ce muru hadha sahir falyu'id kalamahu wannan da yake magana da babban murya din nan ku ce masa ya sake maimaita maganarsa fa fa'ala ja'far sai ja'far ya maimaita kamar maganarsa fa qala najashi najashi sai ya ce na'am yadkhulu bi amanillahi wa dimmati sai najashi ce su shigo da amincin Allah da tsirin Allah fa nabara amr bin al-as amr bin al-as sai ya duba ila sahibihi ya zuwa ga sahibinsa umar bin al-walid fa qala fa qala yace ala tasma kayfa yurqinuna bi hizbillah wa ma ajabahum bihin najashi ba ga yadda suke magana da hizb da cewa wai sune hizbullah ba wato rafana ce ma magana da suke yi a wato arrabana shine yare wanda yake abin nan kamar kamar a ce bobanci jibi suna wani yaren bobanci wai cewa sune rundunar Allah kuma jibi jawabin da shi sarki ya musu fasa'ahu ma dal wani abin ya bata musu thumma dakhalu alayhi suka shigo wato su Ja'far kenan musulmi falam yasjudu lahu bai su masa sujada ba fa qala amr ibn al-as sai amr ibn al-as yace ala tara annahum yastakbiruna an yasjudu lak ba ka gani suna girman kai ba za su yi maka sujada ba fa qala lahum an-najashi sai najashi yace musu ma mana'akum an tasjudu li wa tuhayyuni bi tahiyyati allati yuhayyini biha man atani min al-afaq yace me ya hana ku ku mun sujada ku gaishe ni da irin gaisuwar da mutanen da suka zo daga waɗansu sassa daban suka shigo cikin garin mulki na suke yi mu qalu sai suka ce nasjudu lillahi alladhi khalaqaka wa mallaka suka ce mu muna sujada ne ga Allah wanda shine ya halice ka kuma shi ya baka mulki wa inna ma kanat tilka at-tahiyatu lana wa nahnu na'budu al-awthan wannan gaisuwar da ita ce gaisuwar mu yayin da muke bautar gumaka fa ba'atha Allah fina nabiyyan sadiqa sai Allah ya aiko mana annabi a cikin mu mai gaskiya fa amarna bit tahiyati allati radiyaha Allah sai ya umarce mu da gaisuwar da Allah ya yarda da ita wa hiya salam ita ce gaisuwar aminci tahiyatu ahli janna gaisuwar yan aljanna fa arafa najashi anna dhalika haqq sai najashi ya san cewa wannan gaskiya ne wa annahu fi tawrati wal injil kuma wannan yana cikin at-taura da injila qal sai yace ayyukum alhatif hatif yasta'dinu alayka hizbullah sai yace daga cikin ku wane ne yayi magana na wane ne yayi wane ne yayi kowa da cewa yasta'dhinu alayka hizbullah rundunar Allah eh, eh, na neman izinin shiga wajenka qala ja'far ana sai ja'far yace ni ne qala fatakallam yace to kai magana qala sai ja'far yace innaka malikun min muluki ahli al-ard kai sarki ne daga cikin sarakunan bayan kasa wa min ahli al-kitab kuma kana daga cikin ma'abuta littafi wato kai daga cikin mabiya littafi addinan da aka saukar musu da littafi ne wala yasluhu indaka kasratul kalam yawan magana ba ta dace a wajenka ba wala zul zalunci bai dace a wajenka ba wa na uhibbu an an ujiba an ashabi ni kuma ina son in mayar da matani ga waɗannan mutanen nawa famurraha famurruha bayna ar-rajulayn falyatakallam ahaduhuma wal yansit al-akhar wa tasma' muhawaratana yace da yace da haka ka umarci ɗaya daga cikin waɗannan mutane biyu ɗayan su yayi magana ɗayan kuma ya saurara sannan ka ji muhawarar da zamu yi da shi faƙala amur li ja'far sai amur ya ce ma ja'far ta kallam kai ka yi magana faƙala ja'far lin najashi sai ja'far ya ce ma najashi sal hadaini eh, rajulai ne a abidun nahnu am ahrar yace tambayi wa'annan mutane shin mu bayi ne ko kuwa 'ya'ya ne waɗanda ba bayi ba fa in kunna abidan abaqna min arbabina fardudna ilayhi idan mu bayi ne da muka gudu daga iyayen gidajenmu daga iyayen gijinmu to kamar yadda mu wajen su fa qala najashi sai a jashi sai najashi yace a abidun hum am ahrar bayi ne ko ya'ya ne fa qala am bal ahrarun kiram ya'ya ne masu daraja fa qala najashi sai najashi yace a najaw min al ubudiyya sai yace a najaw min al ubudiyya sai najashi yace to sun tsira daga bauta ثم قال جعفر سي جعفر يجي masa. Salhuma. hal ahraqna daman bi ghairi haqqin fa yuqtasa minna mun zubar da jini ba tare da haƙƙi ba ai mana kisasi fa qala qala najashi in kana qintaran fa alayya qada'uhu yace in dukiya ce mai yawa ni zan biya kuɗin wannan jinin da suka zuba fa qala amr la wala qiraba suka ce ko kabu yace ba ba zubar da jinin kowa ba ko kabu ba a gunsu قال النجاشي فما تطلبون منهم me kuke nema daga wajensu? su qala amr sai amr yace kunna wa hum ala dinin wahid mu da su mun kasance akan addini guda daya wa amrin wahid da al'amari guda daya ala dini aba'ina akan addinin iyayenmu fataraku zalik suka bar wannan wabtaga ghairahu suka nemi wani addini daban ba shi ba fa ba'athna ilayka qaumuhum fa ba'athna ilayka qaumuhum litadfa'ahum litadfa'ahum ilayna mutanen su su suka turo mu zuwa wajenka dan ka danka su a hannunmu. mu fa qala an-najashi sai najashi yace ma hadha ad-din alladhi kuntum alayhi wad-din alladhi ittaba'tumuh asdiqni sai ce ka gaya mun gaskiya menene addinin da da kuke a kai menene kuma addinin da su suka bi shi qala ja'far sai ja'far yace amma ad-din alladhi kunna alayhi fatarakna addinin da da muke a kansa muka bar shi wa huwa addinin shaitan ne kunna nakfuru billah muna kafirce ma Allah wa na'budu hijara muna bautar duwatsu wa amma dinu ta tahawwalna ilayhi addinin da muka koma gare shi fa dinullah shine addinin Allah al-islam sunansa musulunci ja'ana bihi min Allah rasul manzo ne yazo mana da shi daga Allah wa kitab da littafi mithlu kitabi Isa ibn Maryam kwatankwacin littafin Isa dan Maryam muwafiqan lahu mai dacewa da shi fa qala najashi sai najashi yace ya Ja'far ya kai Ja'far takallamta bi amrin azim fa ala risli ta fai magana mai girma dan haka ka nutsu ثم أمر النجاشي سي النجاشي يي أمرني وضرب بالناقوس سي أكا كذا كرروا إرن كرروا تشوش دينا كن سنتا فاجتمع إليه كل كسيس وراهب دكا ونمال من الدين دكا ونمي بوتا سي سي سي يتارو فلما اجتمعوا عنده da suka taru a wajensa qala najashi sai najashi yace unshidukumullahu allazi anzala al-injila ala isa yace na hada ku da Allah wanda aka sauka wanda ya saukar da injila akan isa hal na baina isa wa baina yawmil qiyama nabiyyan mursala shin tsakanin annabi isa da a tashin alkiyama kun san cewa akwai wani annabi wanda za a aiko shi fa qalu allahumma na'am suka ce kwarai ya allah kwarai wannan magana haka take qad basharana bihi isa isa ya yi mana albishir da shi wa ya ce man amana bihi faqad amana bi duk wanda ya imani da wannan annabin ya yi imani da ni bihi kafara bi duk wanda ya kafirce masa ya kafirce mu ya kafirce da ni inji annabi isa fa qala najashi sai najashi yace ma ja'far ma ba yaqulu na hadha ar-rajul wannan mutumin me yake ce muku wa ma ya'murukum bihi me yake umartar ku da shi wa yanhaakum anhu yake hana ku gabarinsa Faƙal qala sai yace yaqra'u alaina kitaballah yana karanta mana littafin Allah Waya ya'muru bil yana umarni da kyakkyawa wa yanha 'anil munkar yana hani gabarin mummuna wa amur bi husnil jiwar yana umarni da wato cika alkawarin wanda ka bashi kariya ka tabbatar da ka bashi kariyarka wasilatin rahim da sada zumunci wa birril yatim da kyautata ma maraya wa amuruna bi an na'budu Allah wahdahu la sharika la yana umarta mu bauta ma Allah shi kadai bashi da abokin tarayya faƙal sai na jashi ce ikra alayya mimma yaqra'u alaykum yace karanta min daga cikin abin da yake karanta muku faqara alaihim suratul ankabut war rum sai ya karanta masa suratul ankabut da suratul rum fa a aina an-najashi wa ashabuhu min ad-dam sai idanun su tuka kwarara da hawaye da shi da waɗanda suke tare da shi suna kuka wa qalu suka ce zidna ya ja'far min hadha al-hadith at-tayyib ƙara karanta mana daga wannan kyakkyawan zance fa qara alaihim suratul kahf sai ya karanta musu suratul kahf fa arada amr an yughdiba an-najashi amr sai ya soya ya fusata najashi wato shi amr bin al-as duk a cikin larabawa a maka babu wato mai iya makirci kamar sa an ce juhatul arab talata wato masu masu basira masu kaifin hankali cikin larabawa na quraish uku ne ɗayan su shine amr bin al-as da muawiyah bin abi sufyan da mughirah bin Shurba. shi muawiyah bin abi sufyan yanda yafi saboda Allah ya bashi ya Allah ya bashi hakuri da zurfin tunani baya gaggawa duk irin yadda zaka so ka fusata shi wani abu wanda yake bai dace ba ba zai ba yana da iya mallaka fushinsa da haka ya fi abin nan da haka yake da wannan control din shi kuma mugira ta bin shu'ba ya iya makirci shi kuma bi bin al'as da dabara da iya tsara zance mugira ta bin shu'ba wato ya iya makirci amma sai gashi wata randara ta ci gida makircin da ya yi. mamaki wato dara ce ta ci gida yana neman wata yarinya ya aure ta kuma akwai wani lokacin yana shine gwamna a kufa to akwai wani yaro da shi kuma yana son wannan yarinya ne yace bari ya shirya makircin da zai sa gira ta bin shuba ya kyala wannan yarinya wata ran sai ya je wajensa yace ayyuhal amir ya kai gwamna wannan yarinya bata dace da kai ba yace saboda mai ka faɗa haka yace na ga wani mutum yana sumbantar ta yace Allah yace yi na ga wani mutum yana sumbantar ta saboda ka sai ya rabu da ita ba ta kirki ba ce sai ya ji labarin yaron ya aure ta sai ya kira shi ya ce ya kai saurayi ka zo ka ce min ga wannan yarinya bata dace da ni ba ya ce kwarai ayu amir kuma sai ka aure ta ya ce kwarai ce bayan ka faɗa abinda ka faɗa cewa ga wani mutum yana sumbantar ta ya ce ina eh, gani ya amir ayu amir ai mutumin da yake sumbantar ta ubanta ne sai ya shirya ce yau an gama da ni duk dabara ta <laughs> to amr bin al shi shi kuma yana da dabara yana da dabara shi sa lokacin da za a yi sulhu tsakanin muawiya da sayyidina ali amr bin al'as muawiya ya tura abdullahi dan abbas ya ce ma sayyidina ali ya ce ka tura ni wajensa ka tura ni ni zamantoni ni ne wakilinka wajen wannan sulhu ya ce duk daurin da ya daura ni kuma sai na kwanci shi yace ni ne na san shi ni ne zan iya masa duk abin da ya kula ni duk abin da ya kula ni kuma zan warware ibnu abbas kenan ga ilimi ga basira yace ni ne zan isa amma sai da ya dauki ra'ayinsa sa to amma ibn al-as sai ya niyar kan cewa ya bata al'amarin ya ya harzuka an-najashi fa arada amru an yughdiba an-najashi sai ya so wato ya harzuka shi ya fusata shi qala innahum yashtumuna isa ibn maryam innahum yashtumuna isa wa ummuhu ai suna zagin annabi isa da mahaifiyarsa fa qala najashi sai najashi yace ma taquluna fi isa wa ummihi menene magana ku menene ra'ayin menene imanin akan isa da mahaifiyarsa fa qara alaihim surata maryam sai karanta masa suratu maryam falamma ata ja'far ala dhikri maryam wa isa alaihi salam yayin da Jafar ya zo ya karanta abin da aka Allah ya ambata akan Annabi Isa da Maryam rafa annajashi nufafahu min siwakihi qadra ma qadra ma tuqbal ayn sai sai ya daga wato sandansa da yake rike da shi daidai inda wato ido yake fitar da kwansa faqal sai ce wallahi ma zada almasihu ala ma taquluna hadha yace wallahi almasih bai ƙetare abinda da kuke faɗa akan wannan ba to in wannan ɗan wannan kwatsa da take fitowa masihu bai ƙetare wannan ba sun ma'akbala ala ja'far wa ashabihi sannan ya fuskanci ja'far da mutanensa da wanda suke tare da shi faƙala idhabu fa antum suyumun bi ya yace ku tafi ku wato yantattu ne as-suyum jam'u kamar sa'ima wato kamar inda zaka saki dabba ta je ta yi kiwo inda take so yace ku tafi inda kuke so a cikin ƙasa ta aminu ku kuna amintattu man sabbakum aw azakum gurrim duk wanda ya zage ku ko ya bakanta muku ya bata muku sai na ci shi haraji sun maƙal sannan ya ce musu abshiru ku farin ciki wala ta hafu kada ku ji tsoro fala da dahawaratal yau ala hizbi ibrahim babu ramin halaka da za a haƙa a jefa rundunar ibrahim a ciki wato su ne rundunar annabi ibrahim wannan shine shahidin kawo magana walakin kana halifan muslima wato musulmi hatta a wajen a wajen najashi su ne wato hizbu ibrahim su ne rundunar annabi ibrahim qala amru sai amru ya ce ya najashi wa man hizbu ibrahim ya ce su wani ne rundunar ibrahim qala haula irhab wa sahibuhum waɗannan mutanen da annabinsu da shugabansu alladhi ja'u min indihi wa man tabi'ahum shi wanda suka zo daga wajensa da kuma duk wanda suka bi su fa ankara zalika al-mushrikun wa da'u fi dini ibrahim sai mushrikai suka yi inkari suka ce ai sune akan addinin annabi ibrahim thumma radda najashi ala amr wa sahibahu ala amrin wa sahibihi al-mal alladhi hammalu sai ya dawo musu dukkan kyautar da suka bayar ce ku dauki kyautar ku bana su wa qala inna ma innama hadiyatukum li rishwa wannan ce wannan hadiyar da kuka kawo rashawa ce faqbibuha ku karbi kawo ku fa inna allaha mallakani wala wala lam ya'khudh minni rishwa Allah ya bani mulki bai karbi bai karbi rashawa daga wajena ba sai da na kai gaisuwa Allah ya bani mulki sannan za ku kawo mun gaisuwa dan wato dan wato in ci zalin bayan Allah ai ni Allah da ya bani mulki ba rashawa ba rashawa na bashi ba qala ja'far sai ja'far yace na muka tafi fa kunna fi khairi darin wa akrami jiwar muka zamanto a gida wanda ya fi kowanne alkhairi a cikin aminci a cikin wato kariya wadda tafi kowacce daraja wa anzalallahu ta'ala dhalika al ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam في خصومتهم في إبراهيم وهو بالمدينة قوله عز وجل إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين Allah akan wannan muhawara da ta faru sai ya saukar da wannan ayar ga annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin yana madina akan wannan husuma da suke akan annabi ibrahim alhali Allah manzo Allah yana madina yace mutanen da suka fi kowa cancantar kusanci da annabi ibrahim waɗanda suka bi shi ne da wannan annabi da kuma muminai Allah shine waliyin muminai da kun je da ta kare wannan muhawara shi yasa shi musulmi ne da ya mutu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanar da shi yace dan uwanku ya rasu da haka ku yi sau masa sallah suka yi sau suka yi masa sallah da haka aka tambaye ku musulmi da ya musulunta amma da yi sallah ko ɗaya ba kuma alhali an riga an saukar da sallah amma kuma ya mutu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa sallah ya karba wa za ku ce annajashi bai taba sallah ba musuluncinsa kawai shine wannan imanin nasa kuma aka karbe aka karba daga wajensa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce masu Jafar ku ce masa ya rinka sallah kamar yadda kuke yin sallah ba bai sauran abubuwa na addini kamar yadda kuke ba aka karɓi wannan imanin nasa domin abin da zai iya yiwuwa kenan yayi na addinin musulunci to kun ga wannan shine shahidin abin da yake ahlul kitab suke da shi na ilimi akan manzon Allah akan bayanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga ahlul kitab a wancan zamani nasara suna imanin cewa akwai annabi da zai zo bayan annabi isa amma nasarar zamanin nan sun yi inkarin ba su yadda da haka ba za su faɗa ba saboda ne saboda kafirci ba wai don saboda haka yake a cikin zafansu ba to na so na karanta mana wannan hadith wannan hadithin kamar yadda nace yana cikin sira ibn isa ya to a cikin sira daga ummu salama wadda ta ɗaya daga cikin ta ɗaya daga cikin waɗanda su ma suka yi wannan hijira ummu salama matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ma ta kasance a Sham din tare da ta kasance a Habasha tare da musulmi Imam Ahmad ya ruwaito shi wa rijaluhu arjalus sahih na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يُضِلُّونَ الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وتكتمون الحق وأنتم تعلمون ta'ala ya ce waddat ta'ifatun min ahlil kitabi law yudhillunakum wata jama'a daga cikin ahlul kitabi tana so da za su batar da ku gabarin addininku wa ma yudhilluna illa anfusahum ba za su batar da kowa ba sai kawo kansu wa ma yash'urun amma su ba sa gane haka ya ahlul kitab ya ku ahlul kitab lima takfuruna bi ayatillah me yasa kuke kafirce ma ayoyin Allah wa antum tashhadun alhali kuna shaida akan cewa waɗannan ayoyi ne na Allah gaskiya ya ahlal kitab ya ku ahlul kitab lima talbisuna alhaqq bil batil me yasa kuke cudanya ƙarya da kuke cudanya gaskiya da ƙarya wa taktumuna alhaq kuma kuke rufewar gaskiya wa antum ta'lamun bayan kuna sane akan cewa abinda kuke yi rufe ƙarya kuke yi da gaskiya rufe ƙarya kuke kuma ya ƙarya kuke da gaskiya wannan tsoratarwa ne wato Allah maɗaukakin sarki ne yake cewa musulmi su kiyayi wannan jama'a ƙungiya daga cikin ahalul kitab wato akwai waɗansu daga cikin ahalul kitab nan wanda ake nufi a nan wajen yahud waɗansu jama'a ne daga cikin yahudawa na banu ƙuraiza da banu nazir da banu ƙainuka da suke ƙoƙarin su ɓata aƙidar musulmi su sanya musulmi su bar addinin musulunci to don haka Allah yake tsoratar da mu yake sanya mu mai sauna mu kiyayi irin wannan jama'ar a da akwai ta kuma har yanzu akwai ta daga cikin ahlul kitabi ba abin da kiyayyar da suke ma musulmi kiyayya ce cikin aqidar musulmi bakin jinsin mu suke ba bakin launi suke ba bakin kasar mu suke ba bakin wani abu suke ba a kin aqidar da muke da musulmi suke akai to Allah ya ce wannan an ce ta sauka ne akan waɗansu daga cikin yahudawa na waɗannan ƙabilu da na ambata na madina suka zo suka samu mu'az ibn jabal da hudayfa ibn yaman da ammar ibn yasir suke kokarin janyo hankalin su kan su bar addinin musulunci su dawo zuwa ga su bar addinin musulunci su koma addinin shirka yafi musu kamar da Allah ta'ala ya faɗa ne wadda alladhina kafaru <clears throat> kamar yadda Allah madaukakin sarki ke cewa ne wadda kafirun min ahli kitabi law yardunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq da yawa daga cikin ahlul kitab burinsu suna so su mayar da ku kafirai bayan kun musulunta saboda ne hasadan min indi anfusihim saboda hasada daga cikin zukatansu menene hasadar su me yasa suke kiyayyar su so ai ba wai so suke ku bar addinin ku dawo ku zamanto yahudu ba haka suke so ba so suke ku koma jahiliya ta da domin yanzu imanin da kuka zo kuka yi ya ba ku aƙida ingantatta kun zamanto ahalut tauhid kun zamanto masu imani da risala masu imani da littattafan Allah masu imani da mala'iku wannan ya ba ku ilimi ya ba ku wani matsayi na wayewa ya ba ku wani matsayi na rayuwar karama to ba sa son ku da wannan domin aƙidar musulunci ɗabi'arta ta baka wannan matsayi sanya ka ka zamanto waliyin Allah domin duk wanda ya imani Allah ya ce wanda man amila salihan min dakarin aw untha fala nuhiyya wa huwa mu'min fala nuhyiyannahu hayatan tayyiba duk wanda ya imani duk wanda ya kyautata aiki ko mace ko namiji alhali yana mumini Allah ce za mu sanya shi ya yi rayuwa rayuwa tsartsarka kyakkyawa don haka suke kin wannan ake suke kin mu da aƙidar musulunci dan addinin musulunci shine zai bamu wannan matsayin to Allah yake cewa wadda ka wadda ta'ifatun min ahli alkitab law eh, min ahli alkitab law yudillunakum akwai jama'a daga cikin ahli alkitab da burin su shine su batar da ku Allah ya ce wa ma yudilluna illa anfusahum ba za su batar da kowa ba sai kawo kansu domin wannan abin da suke yi ƙara nusanta su yake ƙara nisanta su yake cikin bata wato duk yayin da ka zamanto kai ne mai neman batar da mutane wato mai bata addinin Allah don mutane su ki addinin Allah mai bata masu bin addinin Allah don mutane su ki bin addinin Allah ta hanyar yin izgiri da shi hmm? ko ta hanyar yin izgili da mabiya addinin Allah ko ta hanyar ma fitowa ka ce za ka yaƙi kai amfani da alƙalaminka don ka yaƙi aƙidar musulunci ka yaƙi masu bin addinin musulunci masu bin aƙidar musulunci wanda a nan wajen ne ya kamata 'yan jarida da marubuta da 'yan fim da masu rubuta fim su ji tsoron allah kada su fada cikin wannan tarkon domin yayin da ka ɗauki ɗamarar yaƙi da addini da yaƙi da mabiya addini sawa'un kai amfani da basirarka ne ko da alƙalaminka hmm, ko don kai marubuci ne a cikin jarida kana da column ko kai columnist ne hmm, ko kuma kai novelist ne allah ya baka kana ganin allah ya baka basira ka iya rubutu kana da fikira amma kai amfani da wannan fikirar dan yaƙi da Allah to a lokacin nan za ka daɗa ƙara nusanta kanka cikin batani da cikin ɓarna da cikin halaka Allah ta'ala ya ce allabi na kafaru wa saddu an sabilillahi zidnahum azaban fawqal azabi bima kanu yufsidun wanda suka kafirta kuma suke suke hana mutane daga tafarkin Allah suke yaƙi da suke suka dauki suke suke hana mutane bin addinin Allah shine wa yasudduna an sabilillah suke toshe mutane suke toshe wato suke hana mutane bin addinin Allah shine suke amfani da alƙalamin su wajen rubutu ko da kuɗin su ko da ƙarfin ko da duk wani abu da Allah ya ba su dan su hana mutane bin addinin Allah Allah ce zidnahum azaban fawqal azab za mu ƙara musu azaba akan azaba azabar kafirci tana nan sannan kuma azabar yaƙi da addinin Allah da suke saboda me bima kanu yufsidu saboda barnar da suke domin wannan ita ce barna hana mutane bin addinin Allah shine barna wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu inna ma nahnu muslihun aka ce kada ku yi barna a bayan kasa me barnar a bayan kasa shine suna cewa mutane kada ku shiga addinin Annabi Muhammad sai su ce ah ai mu kawo gyara kawai muke yi so muke a to al'umma daya aqida daya al'umma daya kamar wanda suke wannan fim din tsuntsun da nake baku labari kun san wanda suka ba su kudi aiko hmm? kun san wanda suka ba su kudi aiko ina ake ce ma wannan dfid ake ce mata ko wannan kungiyar kasar turai da su usaid da ta america hmm? su ne suke ba su kuɗi da agaji da taimako kan sifin sun ce su manufarsu a samu zaman lafiya a najeriya tashin hankalin addini shi yasa ba a ci gaba wai ka ji duk satar da ake a najeriya da ta hana ai wani abin kirki wai shine hana ci gaba a Najeriya sai kawai dan mutane sun ce za su ba addinin su wanda sun ce za su ba addinin su kuma aka zo aka nemi a sa a tayar da waɗansu wawaye su kawo faɗa a cikin addini dan a ce gaba ki ɗaya ai addini ne yasa ba a ci gaba ba don haka a aje addini waje ɗaya a zo a haɗu a zamanto kawai ɗan ƙasa ɗaya al'umma ɗaya makoma ɗaya to wannan shine ainihin barna to ahlul kitabi sune sune masdarin wannan wadda kathiru wadda ta'ifatu min ahlul kitabi law yudillun kuma so suke mu koma cikin jahiliya so suke mu to kamar su hmm? waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a so suke ku kafirta kamar yadda su ma suka kafirta ku to duk daya fala tattakhidhu minhum awliya hatta yuhaju fala tattakhidhu minhum awliya Allah ya kada ku kuskura ku dauki wani daga cikin su ya to abokin hulɗa ya to mataimaki ya to majibinci dan haka masu zuwa suna kulla abokantaka Hmm? suna kulla abokantaka da irin waɗannan ƙungiyoyin domin samu wani abun duniya domin samu wani abun duniya wannan abin da suke ci ba zai kai su komai ba ba zai gina su ba hmm? ci za su yi daga baya ya zamanto la'ana a kansu ya zamanto wuta suke ci sannan kuma daga baya Allah ya bada nasara a kansu ya makkana musulmi a kansu ya tozarta su ya kunyata su فترى الذين يسارعون فيهم فترى الذين يصارعون فيهم يقولون نخشى فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادم فترى الذين يصارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادم يتي كان جنون وأن دسكي ما سوى ما سوى سنتسو سنة من سامو علاقة دسو سنة جدوة wanda suke gaggawa wajen samun alaka da su ya ƙuru na sha an bana da'ira suka ce muna jin tsoro ne kai wata musiba ta same mu a to idan abubuwa suka idan abubuwa suka taɓarɓare muka rasa hanya muka rasa aiki muka rasa abin da za mu ci to yaya za mu wannan ku sun zo sun nuna za su ba mu tallafi shine ai wannan din ya ƙuru na sha an bana da'ira to Allah ya ce fa asallahu an yati bil fat ya kusa Allah ya kawo budi daga gare shi aw amrin min indihi ko wani al'amari daga gare shi wanda zai makkana musulmi akan waɗannan arnan banza wa yusbihu alama asarru fi anfusihim nadimin sai su wayi gari abinda suka yi suke boyewa a zuciyarsu na kaunar nasarar kafirai akan musulmi sai zo suna da nadama su ce a shi ma abin haka ne ai dama da ga muna raban su ai dama muna nan tare da ku muna nan daren da abin ka sai ga suna ta kawo wani uzuri na banza da sun yi nadama haka kuma al'amarin haka sunnar Allah ta'ala take to shi sanan Allah maɗaukakin sarki ke tsoratar da mu waɗannan to wannan a cikin wannan akwai cewa wato mu shiga mu kula mu zamanto masu wato masu amfani da basiranmu mu san irin mu san ya makiyanmu mu san shirinsu domin duk wanda ya so abu to zai bakin kokarinsa kan ya zartar da kan cewa ya tabbatar da shi waɗannan kafirai Allah ya ce suna son su batar da mu ba wa kawai soyayya ce a cikin zuciyarsu ba a'a suna yin aiki don haka mu shiga taitayinmu kan aikin da suke yi kada mu jibince su kada kuma mu sake da su kada mu ɗauka kan cewa komai daidai ne ba komai daidai ba ne ba zaman lafiya ake da su ba zaman ƙiyayya ce don haka mu san wannan a cikin zukatanmu to waɗannan ayoyi su ne ba sa so a rinka karantawa don sun ce wannan shine yake kawo rashin tolerance shine yake kawo religious intolerance haka suke kiransa wai ayar da za ta ce maka wanda yake kin ka yana kin ka a a karka dauka yana kin aqidarka ka ce wai kai masoyinka ne to ta yaya za ka yi qalbul haqa'iq shi ba masoyinka bane kuma ka ce wai ya ce ka dina cewa shi ba masoyinka bane kuma ka ce wai ka yarda da shi dan a zauna lafiya wani abu ne yake sa wannan ba don saboda suna ganin suna da mulki a kanmu to wannan mulkin da suke da shi a kanmu ba zai dawoma ba sannan Allah ta'ala insha Allahu a abin nan insha Allahu tabarrukan la shakkan eh, don mu ne albarka da fadin insha Allah amma ba wai kan cewa muna shakka ba ne tabbas ba za su samu nasara a kanmu ba don fadan Allah ce eh, amma za mu ce insha Allah saboda ladabi ne mi ladabi da Allah madaukakin sarki wala taqulu li shay'in inni li shay'in inni fa'ilu dhalika bada amma ta haƙiƙan ne ai haka ne tabbas sannan Allah ta'ala ya sake ya ce ma ahlul kitab ya ahlul kitab lima takfuruna bi ayati Allah wa antum tashhadun ya ku ahlul kitab wato menene yake sanya ku ku rinka kafirce ma ayoyin Allah tare da ilmin ku da kan cewa abinda kuke akan sa ƙarya ne bata ne da kuma da kuma kun san cewa abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo muku da shi shine gaskiya wanda ku ba kwa shakka a cikinsa sa bal kuna shaida da wannan gaskiyar da ya zo muku da shi kuma sashin ku suna asirtawa da sashi akan cewa abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi gaskiya ne a cikin waɗansu lokuta to wannan hani ne gare su ga kan cewa su daina su hannu daga daga kutsawa cikin bata sannan Allah maɗaukakin sarki ya sake kwabe su ya faɗi abin da suke a kai na wato bata ya ce ya ahalar kitab lima talbisuna sunan haqqa bil batil me yasa kuke cuda ya ku kitab me yasa kuke cudanya gaskiya da ƙarya dan haka Allah madaukakin sarki ya wato ya aibata su akan wannan aiki da suke yi aiki guda biyu na farko gaskiyar su hada ta tare da ƙarya sannan kuma na biyu idan sun ga kan cewar ba yadda za a iya hada ta tare da ƙarya domin su rikita mutane sai su koyo ta su faɗanta dukkan kowane ɗaya daga cikinsu aibi ne domin da waɗannan al'amuran guda biyu duk wanda yake nasarta kansa ya zuwa gare su suna batar da shi wannan ga shugabannin kenan domin malamai yayin da suka cuɗanya gaskiya da ƙarya ba su bambance tsakanin gaskiya da ƙarya ba bal suka ƙyara al'amarin a cakuɗe kuma suka ɓoye gaskiyar suka ƙi bayyana ta wadda allah ya wajabta musu bayyana ta to wannan abin da zai kai shine gaskiya ta ɓuwa ƙarya ta bayyana irin abin da kuma zai faru na wannan sai ya zo ya faru shine yaduwar fasadi a bayan kasa amawan mutane gama garin mutane ya zamanto ba su samu shirya ba duk wanda yake son gaskiya sai ya zamanto ba zai iya gane ta ba dan an ɓoye ta in ma an kyale ta ta fito an cuɗanya ta da ƙarya don haka abin da ake nuna daga ahlul ilmi shine su bayyana gaskiya ga mutane su bayyana ta yadda kowa zai santa kuma su bambance ƙarya su bambance ta daga gaskiya su bambance mummuna daga kyakkyawa su bambance halal daga haram su bambance ingantacciyar aƙida daga ɓatacciyar aƙida domin duk mai son shirya ya zamanto ya shirya fatacce kuma ya dawo ya zuwa ga shirya hujja ta tabbata akan kuma wanda ya yi taurin kai Allah ta'ala shi ne alƙawarin da ya ɗauka akan ahlul kitab da? idha akhadha akan ma'abuta ilimi wai idha akhadha Allahu mithaqal ladina utul kitab latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumuna ka tuna yayin da Allah ya ɗauki alkawari daga waɗanda Allah ya ba su littafi ilimin littafi lallai kuna bayyana wannan ilimi ga mutane ko ba za ku koyi shi ba wannan shine alkawarin Allah ga malamai duk ayoyin da suka hau kan ahlul kitabi din nan duk malamin da yayi duk malamin da bai tsaya ya bayyana gaskiya ba yana da ilimi yayi gum a gidansa bayan yana ganin barna bai zo ya yaki da barna ba la da alkalami wala a baki wala a hudu ba wala a darasi wala a wani abu to wannan misalinsa shine misalin malaman yahudawa shi yasa malamanmu suke cewa duk wanda ya ɓace daga cikin malamanmu sai mu ce da mummunan misali a cikin yahudu domin yahudu batan su kenan sun sani sun san gaskiya sun take ta sun ki aiki da ita kuma sun ki bayyana ta bal sun sanya ta ma ta rikice tsakaninta da ƙarya wanda kuma duk mai yawan bauta ne mai san bauta ne sai ya kama bautar allah ba da ilimi ba to shi kuma yana da misali a cikin nasara kullum suna kirkiro wata ibada ta daban wanda Allah bai sokar da wata hujja a kanta ba na'am wa qala ta'ifatun min ahli alkitabi aminu billadhi unzila 'ala alladhina amanu aminu billadhi unzila 'ala آمنوا وجه النهار واكفروا آخره واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل هدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما bayyana wani makircin da ake mamuminai wanda ahlul kitabi suke mamuminai Allah ya ce wa qala ta'ifatun min ahlil kitab wata kungiya daga cikin ahlul kitabi tace aminu billazi unzila ala alladhina amanu wajhan nahar ku yi imani da abin da aka saukar mamuminai a farkon rana da safe kenan ku ce kuma kun musulunta wakfuru akhirahu ku kafirta a ƙarshen rana in yamma ta yi sai ku ce kun kafirta la'allahum yarji'un la'alla wannan ya sa su dawo gabarin addininsu domin idan suka idan kuka yi haka kuka yi imani da safe dare na yi kuka ce a'a ai mun gano addinin ma duk ƙarya ce to za su ce a ah, waɗannan fa ahlul ilmi ne suna da ilimin attaura sun karanta watakila da suka karanta suka gano akwai hujja da suka shiga addinin suka ga abin da ke cikin addinin ilimin su yasa suka gane kan cewa addinin ba gaskiya bane shi yasa suka bari don haka mu ma bar mu bari wato masu raunin imani wanda suke su ba su da yaƙini ba su da dabara wanda yake a cikin al'umma kuma ba ka raba al'umma da irin waɗannan mutane ba ka raba da waɗanda suke kan cewa su yadda Allah ya yi su ko dai saboda sabon shiga ne a cikin addini ko kuma duk da sun shiga addinin amma ba su da ƙarfin imani da zai tabbatar da su a cikin addini ba su kuma da sanin makirci da dabarun zamani da dabarun waɗanda da wato dabarun ahlul ilmi don ma abota ilimi ne ahlul kitab ilimin su ne ma yasa suka yi wannan makida to wannan zai iya tasiri a kansu to saboda su sai Allah ya tsoratar da mu irin sai Allah ya bayyana mana wannan makirci domin masu ilimi su sani yadda za su tabbatar da imanin masu raunin imani domin su kuma masu raunin imani su gane makircin da ake musu hmm. wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum har wayo dai suka ce kada ku yi iman kada ku yadda kada ku amince ma kowa wala tu'minu wannan al-iman anan wajen bi ma'ana at-tasdiq ne hmm? wa ma anta bi mu'minin lana wa law kunna sadiqin kamar yadda mutane yayin annabi yusuf suka ce suka ce ma babansu kai ba mai gaskata mu bane ko da mun yi gaskiya to abinda suke nufi kada ku gaskata kowa illa liman tabi'a dinakum kada ku gaskata wani in ba wanda ya ba addinin ku ba wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum an eh, wala tu'minu illa liman tiba eh, eh, oh, wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum qul inna huda hudallah wannan jumla ce itiradiyya Allah ya kawo jawabi akan magana amma magana tasu bata kare ba ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم وانا شيء تكون maganar Yahudawa din سيكي تشوى kada ku kada ku gaskata kowa sai wanda ya bi addinin ku an kada domin in kuka ce kun gaskata wani ai li Allah ta ahadun mithla ma utitum domin kada wani shi ma ya zo ya ce an ba shi irin kwatankwacin abin da aka baku na ilimi wato in kuka gaskata wani ba dan addinin ku ba wannan zai sa su rinka ganin kan cewa su ma sun zamanto ahlul ilmi an ba su irin kwatankwacin abin da aka ba ku na ilimin littafi aw yuhajjukum inda rabbikum kada ku ce za ku gaskata wani wanda ba dan addinin ku ba domin kada ya zo ya ce gobe zai yi hujja gare ku zai yi muhajati zai hujjatayya da ku a wajen Allah wai har sun san ma cewa wato Allah din ma ya kamata a yaudare shi wato kamar cewa kenan idan kuka gaskata sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kuka ce kun yarda cewa wani abu da yake faɗa daidai ne wannan suna cewa ne ma mutanensu kada ku ji musulmi kada ku ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da musulmi suna faɗan wani abu wanda yake kun san gaskiya ne na tarihin annabawanku na annabi ibrahim da annabi musa da annabi isa kada ku sa wannan ya ce za ku gaskata su kada ku gaskata ku duk da kun san gaskiya ne kada ku gaskata su tunda ba akan addinin ku suke ba domin in kun gaskata su sai su ce a to a shin mun zama to ahalin ilmi kamar su kuma sai su ce a to ai mun samu hujja da zamu hujjatayya a gaban Allah mu ce to ai Allah gashi ma har sun gaskata cewa abin da muke faɗa gaskiya ne amma kuma sun kibin sun kibin addinin ka wato kenan cewa wato kamar shaidar ku za ta yi amfani wajen hujjatayya a gaban Allah wannan yana daga cikin jahilcin yahudu da Allah domin yahudu koyaushe suna kiyasan Allah da mutum ne su Allah a wajensu kamar mutum ne kamar yadda za a yi mutum dabara haka za a yi ma Allah dabara kamar yadda mutum wani lokaci yakan yi abu baya so ya kuka in an taɓa masoyinsa haka suka ce wai Allah yana kuka akan abin da Isra'ila take samu na azaba abin da abin da children of Israel suke samu na azaba Allah yana kuka akan wannan shi ya kaddara amma baya so don saboda baya so gashi wato sha'adullahi al muqtar ƴaƴansa zababbinsa ana musu azaba abin yana masa bakin ciki har yi kuka haka suke kiyasta Allah wani haka yake a cikin Talmud ɗinsu to haka suke ganin wai Allah ai masa dabara kada kada su gaskata musulmi a kan wani abu na gaskiya da suka yi muwafaka da musulmi a kai suka ce wala tu'minu illa liman tabi dinakum kada ku gaskata wani in ba wanda yake yana bin addinin ku ba domin kada gaskatawa taku ta sanya su su ce su ma sun sami ilimi kamar inda aka ba ku ko kuma su yi hujjatayya da ku a gaban Allah wannan ayar ta daga cikin ayoyi da aka samu wato wujuh na tafsir masu yawa da yake nuna wato abin da alkur'ani ya kunsa na wato hikima domin wata wani tafsirin shine wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum kada suka ce kada ku gaskata wani in ba wanda ya ba addinin ku ba qul innal huda hudallah to ce ne musu shiriya daga shari'a ita ce shari'a ita shari'a ita ce kadai shari'ar Allah an yuta ahadun mithla ma utitum ai sun yi wannan ne li ajali an yuta ahadun mithla ma utitum domin an ba ma wani irin abin da aka ba ku ya ku musulmi an ba ku abin irin an ba ma wani daga cikin mutane irin abin da aka ba ku ku musulmi su ne ku musulmi an ba ku ilimi irin wanda aka ba ma yahudawa kun zamanto kamar su kuma kun zamanto ahalul ilm shi yasa suke muku hasada to shine aka ce ku ce musu innal huda hudallahi kun wannan ne an yi wuta ahadin mithla ma utitum don an ba ma wani irin abin da ku yahudawa aka ba ku an yuhajjukum inda rabbikum domin kuma an ba ma mutane abin da za su yi hujjatayya da ku a wajen Allah shi yasa suke faɗan wannan cewa kada a gaskata wani in ba su ba duk wannan wajen ne na tafsiri almuhim da wannan ayar ta kunshi maganar yahudu da raddi a gare su shine Allah ce qul innal huda hudallah a bisa tafsirin farko sai bayan an gama da maganar yahudu sannan Allah ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ne musu shiriya shi ita ce shiriyar Allah nan jumla ce al-ismiya wadda take wadda take bada ma'anar al-qasr uslubul qasr ne ai mal huda illa hudallah babu wata shiriya in ba shiriyar Allah ba shiriyar ta Allah ce ga baki dayanta shi yasa Allah ta'ala ya ce kul in ya sake cewa kuma ya ce musu kul innal fadla bi yadillah wato shiriya shiriyar Allah ce domin shiriya imma da sanin gaskiya wa imma kuma bayan sanin gaskiya din samun ikon abita shine tawfiq to duk waɗannan guda biyu sun haɗu ga al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun san gaskiya kuma Allah ba su ikon binta su ko yahudu sun san gaskiya amma Allah ya hana su tawfiq ya hana su ikon bin gaskiya shi yasa sai Allah ya ce ah, qul innal fadla bi yadillah ce ni an ah, ce ni falala ga baki dayanta a hannun Allah take a wajen Allah take an wato shi Allah ta'ala shine yake yin ihsani ga bayinsa da dukkan nau'i na ihsani yu'tihi man yasha yana bayar da ita ga wanda ya so wanda ya zo ya samu sababin falala sai Allah ya bashi in Allah ya wa mutum tofiki na samun sababban falalar samun falalar Allah falalar Allah Allah ta'ala ya ce wa rahmati a a tubu ha fasa'aktubuha na yadda yattaquna wa yu'tuna az-zakata wallabi na hun bi umminu, allabi na yadda bi unar an na biyar ummi Allah ce zai tabbatar da wannan rahamar tasa ga waɗanda suka yi ƙawa, kuma suka ba da zakka kuma suka zamanto masu imani da ayoyin Allah waɗanda suka yi imani da annabi al'ummi. wanda suka same shi an rubuta shi an ambace shi a cikin littafinsu wato an yi bishara da shi shine wanda suka yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su ne Allah zai ba mu falala wallahu wasi'un alim Allah mai yalwar falala ne falala Allah yawa gare ta ba ta da iyaka kamar yadda Allah ba shi da iyaka to haka ma kyautarsa ba ta da iyaka hmm, haka take ba ta da iyaka kullum musulmi a cikin ƙari suke masu yi musu hasada kullum suna da ƙara wato mutuwa da fushinsu su yi mutuwa mai yawa kafin mutuwar ta zo domin falalar Allah ba ta karewa yawa gare ta wallahu wasi'un alim Allah kuma wato mai ruwan falala ne kuma masani ne da wanda ya dace da falalarsa saboda haka ba za ka yaudara Allah ba Allah masani ne ya fi ka sani ya san abin da ka kullata yayin da kake kullata yayin da kake yi shirin yaudarar ga Allah lokacin da kake shirin ka yi yaudarar kafin ma ka fara Allah ya riga ya san ka ya san abin da ka kullata tasu bi rahmatihi man yasha Allah yana kebance wanda ya so da rahamarsa wato rahamar Allah wadda take a nan duniya za ta sadar da mutum har zuwa ga lahira ita ce rahamar imani da za ta kai shi zuwa ga aljanna rahama sadajjiya kenan tun daga duniya har lahira to Allah yana kebancar da ita ga wanda ya so akwai rahama ta Allah wadda take mai gami kowa da kowa ita ce rahamar Allah ta jin kansa da kowa wanda da irin wannan rahamar hatta dabbobi ma da shine zaka ga uwa tana jin tausayin yarta cikin dabbobi kamar giwa yadda za ta sanya yarta a cikin ruwan tabo ta yi wannan birgimar wanda wannan birgimar giwa tana buƙatar ta yi don saboda zafin jikinta in ba ta yi wannan birgimar ba sai ya ƙona abin da ke cikin cikin ta halaka to uwar ta san tana ta san ƴaƴanta ma suna buƙatar su ne ita tana da ta san ta riga ta ta tarbiyantu akan wannan za ta je ta amma yar sai an koya mata saboda kan aka sa ta ce birgima ba za ta yi birgimar ba sai uwar sai ta uwar giwa sai ta ɗauko ta sai ta take sai ta taka ta da ƙarfi ba da inda za ta murmushe kashin ba saboda wannan ta san cewa wannan tana buƙatar rahama ba abokiyar gaba ba ce Allah ne kimsa mai uwar giwa wannan duk daga cikin rahamar Allah ne gamewa ne to wannan Allah ya gama kowa da wannan rahamar tasa to amma akwai rahama da Allah yake kebantar da ita tasu ita ce wanda Allah yake fara anan tasu bi rahmatihi man yasha yana keɓance wanda ya so da rahamarsa wannan ita ce rahamar ranar lahira da kuma rahamar imani a duniya wadda ba kowa Allah yake ba mu wannan rahamar ba sai wanda ya so wallahu dhul fadli al azim Allah mai falala ce mai girman falala falalar Allah tana da girma wato masu sifanta falala ba za su iya sifanta ta ba ko ba zai taɓa ɗarsuwa a cikin zuciyar mutum ba bal falalar Allah da ihsaninsa tana zuwa ni tare da iliminsa shi yasa cikin amke cewa a mala'iku suke cewa Allah rabbana wasaita kulla shay'in rahmatan wa ilma faghfir lil ladina tabu wattaba'u sabila Allah ya rahamaka da ka sun yalwaci komai rahamaka ta yalwaci komai sannan ka ya yalwaci komai ka sani a cikin ka wanda ya cancanci wannan keɓantacciyar rahama shi yasa sai mala'iku suka ce faghfir lil ladina tabu ka ji kankan kai gafara ga waɗanda suka tuba wattaba'u sabili kuma suka bi tafarkinka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu rabo a cikin falalarsa mai yawa ya yalwata falalarsa gare mu ya sanya mu a cikin wanda za su samu ceton manzan Allah sallallahu alaihi wasallam subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk